Barka da zuwa tashar tsakar gida. Hamisu Bireka ya kai kansa wurin 'yan sanda sakamakon wata tarzoma da ta balle tsakaninsa da wani matukin mota. A jiya ne al'amarin ya faru inda shahararren mawaƙin nan Hamisu Breka ya kai kansu har ofishin 'yan sanda na MTD da ke Kano sakamakon wata rigima da ta kaure tsakanin abokinsa da wani matukin mota bayan Hamisu ya goge motarsa. Kamar yadda aka sani dai, dukin Kano ana cewa sai kai naka kai na waninka. Sakamakon cunkoson ababen hawa a birnin, gami da 'yan gangan da 'yan ganganci. Hakan ya sa a kowace rana mahugunta suna fama da raba rigima tsakanin masu ababen hawa, wanda wannan ba wani sabon abu bane amma faruwa hakan da shahararren mawaki irin Hamisu Breka sai hakan ya zama kanin labarai a mafiya yawa daga shafukan sada zumunta da gidajen rediyo Tashar Dal FM ta kawo tattaunawa da mawakin da abokinsa da ya dukan da wanda aka jibga a dalilin wannan taho gama da aka yi kuma ba a samu fahimtar juna ba har ta kai ga an raunata shi ga da rahoton ya zo. tun da fara da yi matashin mawaki mai suna hamisu breka an yi zargin ya kara wani mutum mai suna sani kamal muhammad mota a mahaɗar titi da ke a gundi a yammacin jiyar laraba lamarin dai ya yi sanadiyar tashin tarzoma a tsakanin guda daga cikin mutanen da ke cikin motar hamisu breka da mutumin da aka karawa motar. Rahotanni sun bayyana cewa an yi wa mutumin da aka karawa motar jina-jina kamar yadda wanda lamarin ya shafa ya shaida mana. Hamisu Breka da ake kira shi yake jan mota ya goge ni ko fitowa bai ba sai na fito na ga barnar da aka yi min nazo sai na ga ya dan sauke gilas na ce ka goga min mota amma ko sakkowa ma ka ga abin da kai mun ka zo ka gani ba sai ce to me zai fito yi mun ba kai la'akari da wacce gida bai ma san ya taba ka ba a ya sani saboda dan a cikin shi wanda ko wani abu abokinsa da yake zaune a gefen da yake zaune a gurin farin mai zaman banza kawai shi ya fito ya duba motar su da ya gaba wani abu sai ya koma daga baya kuma sai ya fito sai yake cewa ya fito ya bashi kan motar shi wa kenan shi wani a cikin su wanda ya da ni kenan sai dai wanda ake zargi da sauran hannu abdul zahir ya bayyana cewar lokacin da abin ya faru mai motar da suka taba ne ya fara tayar da jijiyar wuya abin da ya kai su ga dambatawa abin da ya faru a mun taho da abokina a mota shine yake tuka motar sai wannan bawan Allah ya taho zai kalliya da mun taho tare da shi mun mun daga hannun zuwa shi waye abokin naka Hamisu bare mun taho duka daga hannun zuwa so sai ya matsa ya nuna sai ya wuce nake cewa Hamisu kalle shi ya wuce to da ya zo wucewa ya matsa sai ya wuce dai ne dan taka burki duk da haka dai wancan din da ya zo wucewa duk da haka goshin mota ya riga shiga sai ya zo ya wuce ya goge wai wa yake tuka mota ta Hamisu ne to da yan fita na je nake duba ban fadin mota da nake duba ban fadin mota sai na ga yaran sauke wani bamba mana dan guga wanda ba ta kara ta karya ba sai na fita sai na je nake cewa Hamisu ya bani motar yana zagi na nace me yasa kake zagi na ina matsa kusa da shi kawai sai na ga ya soko min laushi ya je ya dauko wheels fana a cikin mota ba kaga inda ya ji min ciwo ana tun a dai an yi zargin cewa Hamisu breaker din ya arce bayan da yan sanda na sashin antidaba suka ɗauki lamarin tare da mika shi ga mtd sai dai a yammacin yau alhamis mawakin ya mika kansa ga jami'an tsaro. so abinda ya kawo ni nan zuwa na yi ah, mu duba tunda mu muka yi mishi kuskure mu muka gogi motan dan tun a lokacin da ya bi ta matsala, za mu biya shi abin da muka yi mishi banna ba dan ya zage mu shi kuma wancan ya sala abin da ya kawo ni kenan yanzu mun zo mu duba idan abin da doka ta ce mu biya mishi mu gyara mishi motarsa kenan insha Allah har ya zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar kano bata ce komai ba game da lamarin kasancewar tana gudanar da bincike